mai magana dr nasiru ali mai magani birnin kebbi a dandalin boa yana son yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan uwana talakawa musamman mazauna kankara ganin cewa lokacin hunturu ya matso kusa musamman mu area mu to yana da kyau mutane su kula da abin da ya shafi harkar wuta musamman ga yara a saboda yanayin hunturu wannan kira ya kawo hagga nan birane a masu sa irin hita ta buta ko kuma hita ta ruwan zahi da sauransu yana da kyau a rika kula kwarai da gaske domin akwai hadari sosai musamman ga wannan yanayi da muke huskanta na hunturu assalamu alaikum daga dr nasiru mai magani birnin kebbi mai magana abubakar kalajanga daga garin jalungo jihar taraba wato wannan son yi tsokaci ne game da yadda gwamnatin taraba take korar baki da ke hana su shiga cikin garin Jalingu a duk lokacin da aka samu baki musamman kuma yawanci yan mu daga arewa duk lokacin da suka shiga mota suka zo city gate na shiga garin Jalingu akan tsaye da su da an tabbatar da cewa ga inda suka fito akan mai da su akan cewa ba yadda da su ba irin wannan al'amari gaskiya ba abinda za a kyale a bari ana yi ba domin ƙasar nan dukan mu abu guda ne duk inda mutum yake so yana iya zama matsayin shi na kasa ƙasa yi kasuwanci kai har ma ya tsaya zaɓe to don haka abin da yake faruwa nan zai iya haddasa kiyayya tsakanin 'yan kasa so ban ga dalilin da za a ce mutumin da ya taso daga sokoto ko katsina ko zamfara ko jigawa kano a ce a hana shi shigowa taraba don kawai ya fito daga wani yanki sannan a ce wayanda suka fito daga kudancin kasar nan suna iya shigowa yankin mu su yi walwala su yi kasuwanci su yi abinda da suka ga dama ba tare da wata tsangwama ba ah, wannan akwai abin da ya faru kwanan wanda kusan ya arewacin kasar nan da suka shigo suka so shigowa kusan su saba'in a cikin wata roka daga karshe dai mutum biyu kawai aka bari suka shiga wani wanzami nan ma ya nuna id card nasa na yan kungiyar su na wanzamai sannan kuma aka sa shi ya bugowa wani daga cikin garin jalingo wanda ya san shi ya bugo misalin karfe 11 na dare yi magana da wannan mutum inda eh, aka tabbatar da cewa eh, lallai shi wancan mutumin da yake magana da kan cewa ya san shi Wannan ne fa aka bar su biyu kawai cikin mutum saba'in to gaskiya ya kamata gwamnonin arewacin najeriya su dage su tsaya tabbatar da cewa ba su bar gwamnan taraba yana aikata irin wayan abubuwa ba su kyale shi bayan kuma misali kamar kano wanda kusan tumbin giwa ne ka zo na zo ne an zuwa hadu ana kasuwanci ba tare da wani ana ce jihar taraba mutumin arewa bai sai shigo ba wannan na gani san bai dace ba na gode mai magana abubakar tarjanga daga garin jalingo jihar taraba